بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah a wannan safiya ta juma'a 26 ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1432 daidai da 29 ga watan afrilu shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka al'ajurrumiya a inda kuma yau za ta zama kusan ita ce karshen ranar karatunmu a wannan karo ɗin sai kuma karo na gaba idan Allah ta'ala ya kaddara haɗo mu da alkhairi kada mu sha'afa malam yana mana bayani ne akan almarfu'at ma'ana abin da yake marfu abin da yake marfu daga ƙarshe sai ya ce wattawabi'u ko tabi'u lil marfu abin da ya biyo marfu'i mana abin da ya biyo abin da aka mishi rufa'a to shi ma rufa'a za a yi mishi sai kuma yace waɗannan attawabi ɗin guda hudu ne yace annatu da al'atufu da attauki da albadal to yanzu batu ya kawo mu akan annatu yace annatu tabi'un lilman'oti man'uti fi raf bismillahir rahmanir rahim قال ابن أجرم رحمه الله عز وجل باب النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل yake magana anan yake cewa babun na'ati babun da ke maganar akan siffa shine an na'atu as-sifa al-man'ut al-mawsuf al manut al mausuf al an ce al-maw'ud shine wanda aka siffanta kun gane ko shine kuma al-mawsuf idan aka ce annatu ita ce siffar da aka siffanta wancan da ita ina ba ta mun fahimci wannan da kyau dan da zaka ji ana li'irabi ana cewa wa huwa na'atun sai kuma kaza an ce wa huwa man'ut to idan aka ce na'atu ita ce sifa idan aka ce man'ut shine wanda aka siffanta yanzu da ya ce kama zaidun aqil kama fi'il maudi eh zaidun fa fa'il dan ne ya miƙe zaidun fa'il marfu'un wa la matarfi a dhamma adh-dhahira wa huwa man'ut wa huwa ai mausuf shi ake siffantawa da me da siffar da za a kawo nan gaba wata siffa ce al'aƙilu sai ka ce al'aƙilu na'at mana ita ce siffar da aka siffanta zaidu da ita mana zaidun nan mai hankali ya miƙe eh malam hamad mai ba gane wa ciki eh ga ta na al'aƙilu al'aƙilu ƙama zaidun al'aƙilu eh ƙama zaidun al'aƙilu to haka al'aƙil sifa ce ko suna ne sifa ce to sifa ce ta me a wannan jumlar ta zaidu to annan zaidu shine wanda ake siffantawa da sifa ta me ta al'aƙal to anan sai zama na zaidu shine mausuf ma'ana man'ut al'aqil ita ce sifa ma'ana shi ne na'atun ɗin kenan to haka al'amarin yake shi sa ya ce na'atu ita sifa kenan ta lil man'ut tana biyo abin da ake siffantawa ne kaga kenan ita siffa ba ta da li'irabinta na kanta eh kuna tare da ni ba ta da li'irabinta na kanta ita me na'atu domin tana biyo mal'ut ne isa ya ce an na'atu ta biyo lil mal'ut na'at yana biyo abin siffa tana biyo abin da ake siffantawa ne fi raf'ihi a wurin rufu'a idan abin da ake siffantawa yana da rufu'a to ita ma na'atu za ta zama tana da rufu'a wa nasbihi in ta zama abin da ake wanda ake subanta yana da nasaba ita ma na'atu za ta zama nasaba wa khafdihi in ta zama tana da jarra eh shi ma zai zama yana da jarra wa ta'arifihi in ya zama abin nan mu'arraf ne shi ma zai zama mu'arraf wa tankirihi in ya zama na kira shi ma zai zama na kira wajen zama ma'arifa shi ma zai zama ma'arifa zai zo bayanin su taqul zaka ce ƙwama zaidun al-aqil kaga nan al ita ce sifa mana ita ce na'atu saboda mai ta zama tana da rufu'a yawwa saboda zaidun yana da rufu'a kuma zaidun shine man'ut al'aqil na'at kuma ce mana annatu tabi'u lil man'ut na'at yana biyo man'ut ne to tunda man'ut ya zama marfu'un shi ma sai ta zama marfu wa ra'aitu zaidan al aqila fi'lun wa fa'il ko zaidan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi al fatahatu adh-dhahira wa huwa man'ut al'aqila na'at to kenan ashe shi ot kafin ya zama man'ut dama yana da mahalli a irabi dama yana da wani abu yana da wani li'irabi nashi tukunna kafin ya zama ot tun da ka mun ce fa'il sai da ya samu matsayi na fa'il tukunna a na farko kenan a na biyu kuma sai da ya zama maf'ulun bihi kafin ya zama ot. رأيت زيدا الآكل ومررت بزيد الآكل مررت بزيد الآكل أجا زيد مجرور بباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة الكسرة الظاهرة وهو منعوت الآكل نعت مجرور kun gane wannan ko nam nam akwai tambaya wa zai ba mu wata jumlar wani tarkibinsa na larabci mhm. sadaƙallahu al'azimu kun gane ko sadaƙallahu al'azimu صدق في الماضي مبني على الفتح الله اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو منعود العظيم نعت to kenan kuskure ne a larabci ka ce al'azimi sadakallahu al'azimi ko azima ka ce ai kawai da ke kana rufin dai mai girma ne a ah, kai a gane ko o da wani ce da sharaftul ma'a da sharaftul ma'i da sharaftul ma'u din na sha ruwa ne duk yan na hannun na aje su kawai eh a ga ba haka wani eh hmm. ina ba ta mun fahimci wannan so sadaqa Allahu al ba za ka ce al-azima ba ba za ka ce al-azimi ba eh eh an ce azim ne an sa sukun saboda za a tsaya a kan kalmar eh sai a yi sai a yi arud lusukun sai yi harfin karshe tunda larabawa ba sa tsayawa da wasali akan harfin karshe gane ko ba tsayawa da wasali akan harfin karshe ana mai sukun ne haka bismillahir rahmanir rahim aga ga sai aka inda za a tsaya akan bismillah sai aka abin nan sai aka ake sukun a harafin karshe shine ne abin nan faduwar aya abin nan ko tsayawa kan aya kaga bismillahi bismi bawon harfi jarra ismi aga ta bismillah sai aka share sai aka share alfin eh ko ba kai amma iqra bismi rabbikal azim an tabbatar da alfin ko ba tabbatar ba aga bismi bawan harfin jarra mabani al-kasra ismi majrurun bi ba wa alamatu jarrihi al-kasratu zahira wa huwa mudaf allahi mudaf ilayhi اسم الجلالة مضاف إليه وهو من أوت الرحمن نات الرحيم نات aga kenan ba za ka ce bismillahir rahmanir rahimi ba eh eh ko rahim rahimu ne ku sai dai za ka abin nan idan za ka dogon turanci a al'irabi in ka ce bismillahir rahmanir rahimu in za ka dogon turanci a al'irabi ka ce ai arrahimu din nan kai ba wai kana nufin mubtada ba wai kana nufin natu bane kana nufin khabar ne na mubtada da aka share ai bismillahir rahmani huwar rahimu <laughs> ta nan share mubtada ma wajibi ne eh ihdina siratal mustaqima kuskure ne wannan in zaka in zaka huce in za in ba zaka tsaya kan aya ba sai ka ce ihdina siratal mustaqima abin nan ihdina siratal mustaqima siratal ladzina ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim amma in dai zaka tsaya sai ka ce ihdina siratal mustaqim amma ka ce ihdina siratal mustaqima a kuskure ne wannan mutum bai je an biya mai ba wanda ya biya mai ɗin shi ba biya mai ake eh a bai wata sallah ba amma da ya yi kuskure sosai a karatun ƙwar'ani kun gane ko wa kana Allahu ghafuran rahima aga ghafuran khabaru kana eh rahiman a'a lati ne eh kuri su eh a haka ne ta faɗa tun ɗazu inda ka samu na inda ka ce huwan man'ut dole a sami na'at wa huwa al-ghafurur rahim kenan a nan eh ko da kaddarawa ne a inda ka ce wa homan o dole sai ka kasan wani ato in goma haka wasu mutum ya shiru eh inna Allah azizun zuntiqam hmm. duk abin azizun ai kaga inna allaha azizun kaga azizun a wannan ne khabaru inna ne zuntiqam shine na'at za a gansu daga sana ƙwar'ani da yawa eh? fi jannatin aliyatin fi jannatin aliyatin kaga da tun da ce jannatin dole ka ce aliyatin idan wancan ya samu faduwar kasara haka wannan zai samu faduwar kasara idan wancan samu abin nan wannan zai samu zai same shi sai dai kawai rubutun qur'ani ne dole kai hattara akwai inda ake jera wasula eh idan huruful izhar suka biyo tanwini to za ga misali fi jannatin fi jannatin aliyati ƙutufu hako? ƙutufu ha kaga fi jannatin wannan wannan tanwini ne wannan ma kuma fa tanwini ne to me ya biyo wannan tanwini fi jannatin wani harafi ya biyo wannan ainun ne harfin izhar ne amma me ya biyo wannan tanwini din a eh ikhfa ne don ka ta hijiyar wasu lan a rubutun qur'ani da ba haka ake jiyar ba kawai za ka zuba tanwini ne ke gaba ba nan ke tsim da ido za ga haka suke sun saba ko ba su saba ba sun yi daidai ko ba su yi daidai ba to haka ka duba sosai za ka ga a nan sun yi daidai amma ana sun saba ku irin wancan wannan eh ba ga haka ake ba <laughs> kun lura in dai harfin izhari ala haji hukuma amma khafi amma khalihi gufala in ji imamu shatubi rahimahullah su ne huruful izhar ba me kuke karanta su ah. to shi kenan almuhim da ya huruful izhar idan sun biyo idan sun biyo shi idan sun biyo tanwini to ana jera su ne a rubutun ƙwar'ani kuma ka je ka duba in ku eh haka suke ko huruful izhar abin na ala hajja ala haja hukumun amma khalihi gufala guda shida kenan ko su ne huruful izhar ba alhamza da ha babba ha'un kenan da ha karami ha'un kenan da da ambaki ko allukafa da ghainun gambaki ko gallakafa ala haja hukumun amma khalihi sai kuma ha'un ko khamero ko khasabe amma tun da dai wannan ta ɗauki tanwini fi jannatin ta dauki nuni to aliyatin ai kaga wannan aliyata sifa ne na me na janna a cikin gida na aljanna aliyatin maɗaukakiya ita mai kenan ita aljanna din ha abin tsinkarta da niyatun a kusa ike ba sai ke ta zungure-zungure ba to haka za ka gansu da yawa wani ka wata kuma eh ha daniyatun ne eh ƙutufuha eh, ai Da ne daniyatun khabar mhm, sai mai kuma yawwa ya ce wa kana Allahu sami'an basira kaga in daga cewa kana Allahu sami'an to da ka ce basir ka san ka ɗibi daji eh in ka ce basir ba ka san ka ɗibi daji wa kana Allahu sami'an wa kana Allahu samian basira aga allahu ismu kana ismu jalala ismu kana samian khabaru kana basir wa huwa huwa manud basiran naat a gani ko ko ya zama na ko ya zama a tafi bayan kamar yadda bayanin shi zai zo nan gaba to shi ma kuma duwa ka gani sami'an sai dai shi da yake akwai harfin ikhfa'i sai tanwinin dole ka lankwasa shaka harfin iklab ba'un sai dai ka lankwasa abin nan din eh, to wai akan me zaka sa waɗannan wasulan waɗannan wasulan akan akan ainun ko akan alfun eh a rubutun masharika kenan amma a rubutun magariba kan alfun ake sawa eh mana ai rubutun qur'ani mazhaba biyu ne ai akwai tariqa ta maghariba akwai tariqa ta mashariqa rubutun qur'ani din ma eh, eh. bari la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah la'antum ba haka yake ba a ina za mu a kan wanne gora za mu ɗora la'antum ga lamaluna a kan wanne gora za mu ɗora alhamza a yau ba gashi a gaban gaba a na damanka za mu sa ko an hagu a kan wannan za mu sa ko a kan wannan eh ka ce mai awal wannan a kan na biyu kenan ka ce ko kan na biyu ko kan na farko eh eh dar ma baka ce komai ba eh kan na hagu ko a kan na dama eh an ka ce na biyu wanne ne na biyu na hagu wannan ne na biyu ta amma ka tsaye lissafa za ka ce ɗaya biyu eh wannan ake fara ɗaurawa Hehehe <laughs> mun sha mai da rubutun qur'ani daga gashi sai an koye shi fa a gani mazahib ne guda biyu da mazahib da mazahib na maghariba da masharika wurin dora alhamza din wasu na dora a can wasu na wa ana eh na dama kenan sai ga akan shi ake dora alhamzar shi kuma na hafs sai a dora aka wannan amma ga mutakhassisun ba a cewa habs ko warsh habs bangaren riwaya ne warsh bangaren riwaya ce yanzu muna magana bangaren rubutu ne eh rasmu ba khatu ba akan rasmu wa dabt yadda ake rubutu da sa wasali shi ma kuma makaranta ce mai zaman kanta makaranta nawa kenan biyu makarantar karatu da kuma makarantar rubutu da kuma makarantar sanya ayoyi ayi eh, aya ba ba ga za ka karanta wal asr aya ba amma kuma wani kuma ya ce wal asr innal insana lafi khusr aya da ce wal asr aya uku ce sai dai wace ce aya farko wace ce aya karshe in haka sabani fatiha aya bakwai ce amma wace ce ta farko wace ce ta karshe wace ce ta farko masalu إيه بسم الله الرحمن الرحيم آية فرقوكينا لن كان دوبا قرآن رواية حبس كان دوبا ذهك بسم الله الرحمن الرحيم أنسى آية توجد آية كرسي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنك صراط الذين إما إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين surat allazina an'amta alaihim karka tsayana sai ka hadi dan kana tsayawa za ta baka aya takwas darul umma ai hafsu ne kenan ba a cewa warash eh bismillah haka aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawaito eh, eh na zo ko ka ajiye ma dai a'a ko ka ajiye ba wani abu nan sai daga ajiye a matsayin wakafi ba a matsayin aya ba wal kufi ma al makki ya'ud al basmala wal kufi ma al makki ya'ud al basmala wa wannan wa ghayruhu menene siwahuma alaihim udala na'am siwahuma alaihim udala walkufi kufi ma makki ya udu bil basmala mutanen kufa da mutanen abin da sana lissafa mutanen kufa aramomin kufa guda hudu kenan da asim da eh, abin nan da alilu kisa'i da hamza da na goma su khalaf ashir da sun lissafa bismillah a matsayin aya amma sauran kuma ba su lissafa ba kada mu shiga wani bangare din a gani ko na wani shi ne na'at idan na'at ya zama idan man'ut ya zama shi sai ce annatu tabil man'ut fi raf'ihi wurin rufu sa wa nasbihi da nasabasa wa khafdihi da jarrasa da mun yi waɗannan ko da misalai wa ta'arifihi da ta'arif nasa idan na'at ya zama idan na'at idan man'ud ya zama mu'arraf shi ma na'at zai zama mu'arraf idan ka ce ja at-talibu at-talibu sai ka ce al-mujtahidu ba za ka ce mujtahidun ba kuna jina in ka ce ja a talibun sai ka ce aya ba za ka ce al-mujtahidu ba yasa ya ce ta'arifi wa ta'arifi wa tankirihi waɗannan abubuwan suna da muhimmanci sosai da sosai don mutum ya abin nan nasu wal ma'arifatu ita ma'arifa ɗin da meye yake zama ma'arifa da meye da meye ma'arifa a khamsatu ashiya al-ismul mudmar nahaw ana wa anta walismu al'alam al-alam nahaw zaidin wa makkah والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي في الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة نفر كوديك هم النساء an kun babu ma'arifa da an nakira babi ne mai zaman kanshi a da ake ko ibn malik ya ware masu babi ne mai zaman kansu ya yi babun na abin nan babun na'ati daban ya kuma kawo babun babu ma'arifa kuma ishi daban babu na kira kuma daban na tun qabilu al mu'assira na kira tun qabilu al mu'assira awaqi mawqi'a ma qad zukira haka ibn mali ya bude musu babi ɗin haka ne ya bude kowanne kowanne babi na na hau al harfu arifin awil lamu faqat فنمط الربط قل فيه النمط wannan suna ce yana ga cikin abin da malam ya yi ya shigar da babin ma'arifa da na kira a cikin babin na'at wanda ke kowannensu kuma babi ne mai cin gashin kansa wal ma'arifatu hamsatu ashiya abin da ake nufi da ma'arifa ɗayan abubuwa biyar ne abu na farko al mutumar sunan da yake lamiri suna wanda yake lamiri na hau ana wa anta ana wa anta sun wakilci zama'ir kenan wannan ana da wa anta wanda damiri ne mufassal ne guda goma sha biyu wanda suke zuwa fi mahallin rafa'i akwai guda goma sha biyu da suke zuwa fi mahallin nasubi ba mu yi su ba suna can gaba dan na ci daman ba za mu shiga a jurmiya da zurfi ba sama sama za mu ta sannan kuma akwai damir mutasil da muka yi su ma guda goma sha biyu waɗannan su ne in ganin ce damiri damiri ma'arifa ne walismul alam da sunan da yake fitaccen suna da an faɗe shi kowa ya sani alamun ismu يؤين المسمى مطلقا علمه كجعفر اسم يؤين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة نجي ابن مالك sunan da yake da ka faɗa da kowa ya sani shi ya kira alam yanzu ka ce talibun da wa yake zama alam ba amma makafa eh bi dafa. kaduna maiduguri ibrahim duk alam ne waɗannan zaid amur duk alam ne waɗannan muhammad duk alam ne walismul Mubaham da sunan da yake mubahami ne abin nan sunan da yake ba abin nan bai bayyana mai ake yi magana a kan shi ba kamar da asma'ul ishara da asma'ul mausula isa ya ce na hadha wa hadhihi wa haula duk suna cikin ma'arifa dan duk ibn mali haka ya kawo su babi babi yace bi zali mufradin mudhakkarin ashir bi ziti ta al unsa tashir hadha wa hadhihi wa haula duk waɗannan ma'arifa ne ismu alladhi fihi al alif wal lam da sunan da yake a jikinsa akwai alfin da lamun shi ma ma'arifa ne kamar mai kenan na hawa arrajul rajul wal ghulam wal madrasa wal kitab daru الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون سنن da yake da alfin to wai menene ma'arifar a ciki me yasa rajulun ya zama ma'arifa alif wal lam din ko kuma lam din kaɗai hmm? kun yi shiru kun gane tambayar dai rajulun ba na ba na kira bane to me ya zama da shi ma'arifa da muka ce ar-rajulu eh shi ma malaman hausa yi sabani yasa yake cewa al harfu ta'arifin aw lam faqat fa namatun arafta qul fihi namat sai da kar mu manta in ka zo rubuta ar-rajulu ko da abin da yake da alf lam amma ka sanya lamul jarra a cikinsa to za ka cire wannan alfin ɗin ne mun yi magana kwanaki in ka zo rubuta ar-rajulu za ka rubuta alfin da lamun da jimin ko da lamun haka ar-rajul to amma ga zo rubuta lirrajuli za ka share alifin ɗin sai ka sai ka sai ka rubuta haka eh za ka share wannan alifin ɗin na farko tun daga alamun harfa jarra ba za ka kuma kawo wannan lamun din haka ka'idar rubutu take hmm? gashi lirrijali lirrijali nasibun gashi Allahu subhanahu wa ta'ala za ka ce lillahi babu alfu shi ne ya yi magana a yi ce gashi lirrijali nasibun amma ga asalin shi arrijalu ne qawwamuna alin nisa eh to amma da aka sanya ma arrijalu don aka kawo alfun sai aka shi aka kawo lamun harfa jarra lirrijali nasibun shikenan sai sai aka share alfan din ma'ana in dai suna yana da alfu wal lam sai ka kawo lamun harfa jarra to zaka share alfun din na farko kenan sai ka jingina lamun lamun jarra a gefe nam ina muke arrajulu wal gulam a nan a cikin sakon da suke mu abin nan ne yana siyaga ne daga cikin siyahul umum a bangaren usul fiqh kaga a cikin alisul mubham din nan a gaba a kawo ismul mausul ba ismul mausul kuma wanda yake shi ma ma'arifa ne kuma yana cikin siyaq na umum hakan na wannan da yake da alfu wallam musamman idan ta aljinsiya ce al-istighraqiyya sai na ƙarshe wa ma udifa ila wahidin min hadhihi arbaa da kuma duk abin da aka yi idafansa zuwa ɗayan waɗannan abubuwa hudu shi ma take ya zama mai ma'arifa kun yi shiru yanzu abubuwa ne muka ambata hudu alisimul mufrad alisimul mudmar daya alisimul alam biyu alisimul mubham uku walisimul ladhi fi al alf wal lam hudu sai ce wa ma udifa ila wahidin min hadhihi arba'a da duk abin da aka idafa shi zuwa waɗannan hudun shi ma kuma ya zama ma'rifa zaidun ma'rifa ne dan alam ne kun shiru sai ka ce kalamu zaidin yanzu kalam shi ma ya zama ma'rifa malam hamad. ai kaga qalamun na kira ne yi da yake haka eh to amma da ka ce zaidi don za ka ce ra'aitu kalaman ka ina ga wani biro kun fahimci wannan ko a wanda ka ce ra'aitu ma zaidin ai na ga biran zaidu shikenan yanzu ya zama kuma ma'arifa saboda yayi idafa zuwa ga ma'arifa wanda yake shine alam ra'aitu qalaman allazi da ra'aitu qalaman allazi da ga nan da ya ɓace. kaga ya zama ma'arifa ne saboda an mai idafa zuwa ga me allazi abin da nake so nake kawo waɗannan dan mu fahimci abin da ya ce wa ma fi ila wahidin min hadhihi arbaa da duk abin da aka idafa zuwa ga ɗayan waɗannan hudu shi ma ya zama ma'arifa wanne kiratu idan kuma idan aka ce na kira kullu simin sha'i'in fi jinsihi لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس والنكرة إذا كنت نكرة dama idan aka ce na kira shine abin da ba a sani ba kenan ko na kira hum a wajen samin munkarun mutanen da bai san ba shine nakir wa munkaran wa nakir don mala'iku ne da ba a san halin da za su ba wala tun kiran tunkiran jahalan nakira wa munkaran wal hawd wal mizan innaka tunsahu jibril ibn abi daud yace wa tu in aka ce nakira kullu sumin shine dukkanin sunan da yake kaga da da zara an ce suna an fitar da fili da harfi kenan ko sha'i'in fi jinsihi wanda yake ya watsu a jinsinsa da ya watsu a jinsinsa layak ta su bihi wahidin duna akhar ba za a ce mutum guda ne ya keɓanci da wannan sunan ban da sauran waɗanda ke wannan jinsin ba misali in ka ce insanun eh yawwa yanzu in ka ce insanun za ka ce brand ne kawai banda banda darul umma aka ba za ka ce haka ba an ka ce rajulun mutum wani mutum za ka ce kawai shi ne kawai mala umar bai shadda banda da kowa ɗalibun yake nan kuma sai ka ce ɗan kayi shi ne kawai ban da ɗan diploma eh kuma fahimci wannan da kyau ko yawwa isa ya ce kullu simin sha'i'in fi jinsihi yadda ka ce ɗalibun ra'aitu taliban na ga wani ɗalibi kaga yanzu baka baka fayyace na wace makaranta ne na ina ne na ina na ina ne ba shine na kira shi sama na yace wata qaribuhu in sake kawo muku shi kusa shi me kenan ta'arifin kenan kullu ma salaha dukhul al-alf wal lam alayhi shine duk abin da zai iya yiwa ka sanya mishi alfin da lamun to in ka cire su ya zama na kira eh, wai wai dada kawo nesa kusa ya ce wai da ya kacin da ya ce kullum simin in fi jinsi la yaktasu bihi duna bihi wahidun duna akhar to yana ganin ko yayi tsauri sai ya ce wata karibuhu in kawo muku shi kusa kullu ma salaha da kolin alfi wallam alaihi shine duk sunan da zai iya wa ka sanya mashi alfin da lam a rajulun zaka ce talibun ka ce a talibu za ka ce a ah, kai ko kaɗi mu daji ba a ce haka yi a ce ai ba a ce almakka ai don ba ma'rifa ba ce na kira ba ce ma'rifa ce ai hmm? wa makkatu abdullahi fiya maqamuhu wa bun kasirin kafin qawmi mutal ai guda ɗaya ce eh a za ka zama da shi na kira <laughs> eh ka ce makatan sai dai shi'iriya ce wannan amma da ka ce maka dama ɗaya ce amma ka ce ɗalibin shine akwai na kaza akwai na kaza akwai na kaza to amma wannan wace irin alce yake magana da ya ce وتقرب كل ما صلح دخول الألف واللام عليه ألف واللام دون وتزات مي تأثيري باقوة ألف واللام با ألف واللام وتزات مي تأثيري أكو ألف واللام دون بذات تأثيري با حسن ba ana cewa hasan ba ana cewa kuma alhassan to me bambancin su da hasan da alhassan ba za ka ce hasan na kira ba ne alhassan ma'arifa a don daga ce alhassan aldin ba ta mai tasiri ba don shi sa ibn mali ya faɗa ya ce na ton ƙabilu almu asfira al wacce za ta tasiri ita ake nufi da na kira amma yanzu daga ce hassan kana nufin wai dan uwan husaini to ba wai yana nufin cewar wannan na kira ba ne alhassan kuma ma'arifa ba don shi wacce ya shiga alfawar ba shi yake nufi ba saboda ar-rajulu wal faras asadun al zi'ibun az-zi'ibu dajajun ad-dajaju ai dajajun nace da mata da mun ce da dajajun ba da dajajun kaza kenan dajaju kuma kaji to na ga kaza kenan kaji ya eh, mana bugon ku kuna da yawa ba haka an ka kawo kaza zaɗe nan mufrad an tabbatar da ta'ul ha'u ta'anis jami kuma an share eh a an ka ce addajajir kana nufin kaza daya eh an ka ce akaltu dajaja to mun san kaza daya ka ce amma ka ce a kaltu da jaj musan kaji ka ce eh eh jan wa na salin kenan wannan dama ai jami'i din yana da siyaka ne da yawa kuma kun fahimci wannan ko ma shiga babu al'ataf kuwa a sai matsayayewa tanda da dai karatun ba abin nan zai yi ba جسوانك اللهم بحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله ganda ban shi ya sa mun kammala wannan karatu wanda yake shine na goma sha biyu ko a cikin makonni hudu ko wanne mako kwana biyu kwana uku muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana gamdakatar kuma Allah ta'ala ya nuna mana wani lokaci mai albarka da zamu zo mu ci gaba inda zamu tashi daga babul ataf maga kuma mun yi abin da Allah ta'ala ya sauwake mana